ƙoƙarin yaƙi da matsaltsalu na rashin man fetur da ake fama da shi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda ƙasar Nijeriya tana da sa hannu da assasa da kuma ingiza wannan matsalai a cikin ƙasar A yau, gubernar jihar Garantawa ya gudanar da wani taro na musamman a kan shugabanni da kuma ma'aikatan gidan mai da da wasu mamallakan gidan mai na faɗin jihar Tatawa. inda ya musu kira na musamman ya kuma yi musu nasiha akan cewa su fito su bi doka sau da kafa wadda aka shimfiɗa a cikin ƙasar ta Nijar baki ɗaya inda ya tana musu da tsofaffin dokoki wanda idan an bi su to ba matuƙa ba shakka za a koma za a hau tudun mun tsira inda ya tana musu da cewa wannan doka ta rashin sayar da mutum essence da kuma ba ma mutum dama ya kwashi abin da yake so a yi amfani da ita. Kar mu cika ku da surutu ga bidiyon nan za mu samu ku sai ku yi kallo ku ji abin da ya ce da bakin shi. Sai dai muna roƙon ku kar a manta da danna mana subscribe da alamar karwarwar sanarwa. Sandar TV mun gode. Kisa da essence. Yanda ake tambaya da wancan satin da ya wuce da wannan wannan satin ba guda bane. Sai mutum guda ya zo da kaman bidon Allah ya san da yawan iyakacin shi a cika mishi ba ku san inda yake kai shi ba ba ku san abin da yake da shi ba don wannan abin tsoro ne don ba a san ba inda za ta kai alhali kuma 'yan kwanakin baya da suka wuce doka ta shido an yi doka daga sama an kata nan kowa daga cikin kubutun goma sha bakwai kinan ya san da ita an ce muku ba a hana sai da esansu ba ko ne saboda an an ce an hana sai da kinan babu zuwa da zawa babu aikokin tattali da za a yi na rayuwa ko na gina gidan likita an ka ce a ba a hanawa an mutum ya zo daidai ruwa daidai tsaki irin aikin da zai yi kale huce bidon biyu safe sankan litin ko wani biliyon ke har talatin da ishirin da kuɗi ne da bakwai ne safe taransan safe wato da su a san jili in ka ce kala ya huce wani an mutum ya ce a mai plan sai an san kamar mota tashi an mata plan tana kai shi ta kashi saboda me aka ce a ta haka nan saboda aikin da muka sa gaba na tattalin arziki na aikin gwamnati ne aikin ne na kasuwanci ne don kowa ya yi shi cikin daɗi cikin kwanci hankali zuwa da zawa saboda suke na an babu shi matsala ce aikokin da za a yi na zuwa da zawa ba a za a yi su ba ɗan malatin da za a ɗauka a kai gidan likita ba a kai shi ba aikoki da yawa da ake da petrol ko da essence ko da gazuwar ba za a yi su ba kenan matsala ce wannan ita ce babban insecurity ma da ta fi kowace ne tashin eh, eh, rashin zaman lahiya to tun da wannan doka ba a ɗage ta ba wannan abu da ya samu a najeriya ku da kanku ba sai an komo da gudu ba hallo an sa ko jandarma ko polis a bayanku ya kamata a yi la'akari a ga abin da ya dace da ya cancanta a yi saboda an ba mu ɗau kai ba muka rage wutar wannan petrol da essence da gazuwal ana kai shi inda ba mu sani ba an ya ƙare muka gama hannu muka tsaya mai muka waka mu kai ma da kake son ka ci ribal an baka aikin ai baka ci ribal amma an kana yi ɗan kaɗan mai albarka ai yahi da yawa marar albarka ja hankalin gwamna muka gaya mai abin da ake ciki ya ce da sunan shi mu kira wannan reunion da mu da ku mu nuna muku cewa kun san ai akwai doka da ta zo ta ƙayyade bidon biyu ne ake saidawa da mutum guda ba ta no ɗaya ba ba no biyu zuwa ta no uku wannan ba gaskiya ba ne tunda wannan doka ba a tsaida ta ba ba wata sabuwar doka za a ɗauka ba bisa kanta ne za mu komo yauni ne amana ce ta jama'a a kanku wannan sana'ar da kuke yi ta ku ce amma ta jama'a ce tunda tana da cikin rayuwar eh, al'umma na zuwa da zawarta kenan ko har daga an daga gare ku wani cika zai samu kuma ai kun dauki alhakin jama'a saboda wannan ne kuma muke jan hankalin ku za a komo bisa kan wannan dokar tunda ba a kashe ta ba wanda ya zo sayan mai kada ya huce bidon biyu an tahiya ce zai yi mutum dan bakin ciki ce dole sai ya yi plan dan a ce san ya kare shi ko ba ko ina za shi ba a a takaita kenan kira ne wannan eh, zama mai albarka da mun yi kira ne gare ku na a komo musa kan wannan doka da ta ce da ta ƙayyade yadda za a sai da essence hal an wuta ta mutu sai ku koma ku ci gaba da aikokinku da kuke yi ba tare da wani ya zo ya dame ku ba yan aka ce babu essence tashi hankali ne nan da nan baka je baka zo kina an ku ba mu tsaida ba wannan kin nan yana iya eh, abkuwa gare mu saboda wannan ne don mun ka kiraye ku mu ja hankalinku akwai doka da aka sa tana nan dokan nan ba ɗage ta ba wannan matakai da aka ɗauka na jin daɗin ku ne da farko kuma na jin daɗin mu ne saboda sana'a ce wadda take ku da kanku a kauyaunin jama'a a gurin ku kowa ya san waɗansu wani isan cikin da ake zuwa a da ake zawa a ɗauka ɗaukan ba na gaskiya ba ne don kuma kan adalci da mu da ku gaba ɗaya sai an muna jin daɗi kuke jin daɗi sai an kuna jin daɗi muke jin daɗi sai a gama a kwanta tare a tashi tare girma da arziki